الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta baraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na Alƙur'ani mai girma. Muna cikin suratul Anfal kuma muna kan aya ta واتو اشرين دا دبروه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم نعم آه، كرم تاما نقو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa ya kuma su imani ku amsa ma Allah ma ku amsa ga manzon Allah za da akun idan ya kiraye ku lima ya kuyi kun ga abin da zai rayar da ku rayuwa mai kyau wa alamu ku sani annan la cewa shi Allah ya qulu bainal mar'i wa qalbi Allah shi ke sabakance tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilayhi tumshar kuma zuwa ga Allah ne ake taro mutane a ranar tashin alkiyama jiya mun tsaya akan shimfiɗar mu da ba mu kare ta ba akan kaifa nan ta fi gudun ƙur'ani yaya za mu yi mu amfana da alƙur'ani bayan mun ji falala da irin daraja da matsayi da littafin yake da shi a wajen Allah wanda mun ga cewa masu kiyasi da bincike suna nuna an adam zai samu daraja ko lada na miliyan uku da dubu ɗari biyar da wannan a kowace sauƙa kenan ɗan adam ya yi a cikin alƙur'ani ya samu haka kuma malamai da dama sun tafi akan cewa ko ya san ma'anar abin da ya karanta ko bai san ma'anarsa ba zai samu wannan lada ma dama ya yi ikhlasi kuma ya yi karatun a matsayin ta'abdu da lillah wato ibada yake ma Allah ta to sai muka ce akwai zukata waɗanda alkur'ani ko kuma mutane ba sa amfanuwa da shi a matuƙar amfanin da ake so a yi da shi magabata sun amfana da wannan littafi ta hanyar tunani da kuma yadda allah ya buɗe musu zukata suke iya fahimtar abubuwa da yawa hanyoyi kamar guda goma sha ɗaya ne wajen amfanuwa da alkur'ani kuma zai iya yiwa a samu mutum guda ya tattara su ma zai iya yiwa kuma a samu ka tattara wasu wasu kuma baka iya tattara su ba ma dai koma a yayane ne duk abin da ka samu daga ciki to za ka amfana da wannan alƙur'ani abu na farko da malamai suka ambata saboda wahalar wahalarsa kuma ya kamar ita ce santa ko tasha wato ta fahimtar alƙur'ani ko kuma ta yadda za a amfana da alƙur'ani wato ita ce zuciya saboda malamai sun tafi akan cewa zuciya ita ce wata tasha ko station da duk matattarar wani abu a nan yake shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala zalla yake ba da bayani akan cewa kyawun jikin dan adam baya burge Allah kuma tsabar dukiyarsa za ta burge ubangiji sannan suturarsa da yake sawa komin kyanta da tsada ba ta burge ubangiji haka duk wani matsayi da ya taka ba ya iya burge ubangiji inna ma la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surar cikin ku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yana kallon abin da ke cikin zukatun ku malamai suka ce to abu na farko shi ne addu'a mutum yayi addu'a an yastaha qulubana li anwari kitabi Allah ya bude zukatanmu domin sabon hasken wannan alƙur'ani a cikin zuciya idan kai addu'a Allah ya turbi addu'ar ka kuma ya saka wannan haske a cikin zuciyarka babu shakka za ka amfana da hasken alƙur'ani suka ce wa an yi mana wa yu'inana ala tadabburihi wa ta'assuri bi ayatihi waɗannan abubuwa guda uku sai ka roƙi Allah za ka iya samu ka roƙi Allah ya buɗe zuciyar ka ya shusa haske. ka roƙi Allah kuma ya girmama zuciyar da samun wannan daraja ka roƙi Allah kuma wato ya taimake ka a wannan zuciyar idan ta buɗe to za ka yi tadabburi da ayoyin alƙur'ani kuma za ka samu zuwa da ayoyi zukata iri ashirin ne zuciya tana da sashi sosai guda ashirin a cikin jikinta kuma dukkan alkur'ani ya ambace su kuma don muhimmancin wannan tasha ɗin dole za mu ambato guraren da Allah ta baka wata ta'ala ya ambata sannan sai ka kalli yadda Allah ya yi zuciya kuma ya sa mata waɗannan ɓangarori a guda wajen ashirin sannan kuma lallai ne ma ashe ko ba a gaya maka ba ya zama wajibi yi addu'a kamar yadda manzon Allah kullum yake cewa ya muqallibal qulub ya mai juya zukata wato sabbit kalbi ala za'a ka tabbatar da zuciya ta akan maka da har habbai ko Aisha din ga mun taro kana cewa kana yawan tayi wannan addu'a ya Rasulullah kana jin tsoro da yake ina jin tsoro da zuciya abu ne wanda yake abin tsoro Allah ya karkasa waɗannan zukata kamar haka zuciyar da ta fi kowace nagarta ko sashen da ya fi kowace nagarta shi ne namba a abin da za mu ambata kuma shi ya fi kamata ka wuce Allah zuciyar ka ta zama irin akwai wasu gurare da zuciyar suke da suke sashi sashi amma ba su da kyan al'amari saboda haka ka roƙi Allah su kuma guraren da ka ji suna da irin wannan to sai ka roƙi Allah ya yi maka domin idan an ambata babu makawa kowa zai ji inda zuciyarsa ta karkata da wannan gurin to idan ku kana son ta kokari wannan haske na alkur'ani yadda za a yi ka amfana da shi wajibi ne idan dai zuciyar ta karkato ta koma inda ya kamata zuciya ta farko ita ce wacce Allah ya kira ta da alƙalbu shari'a. wato kubutacciyar zuciya ita ce zuciyar da ta zamanto mai ikhlasi duk abin da za ta yi dan Allah kake duk abin da za ta bari dan Allah kake bari duk abin da kaga ta aikata dan Allah ya ci aini kuma duk abin da yake yi yana yi ne saboda neman sakamako a gurin Allah to shi mai wannan zuciyar shi ne kadai Allah ya yi masa istisna'in cewa zai tsira a lahira ma'ana yau la yanfa umarun wala banu sai ta illa man atallah a bi qalbin Yau ma wuni ne uzkur man ka tuna wani wuni wanda idan aka zo a cikin wannan wuni wani ya gama hauma hauma a duniya ya tara kuɗi to la ba umarun a gaya masa kudin ba za su aiki ba wani ya yi aure ya tattara ɗaya barkatai shi ma a gaya masa wala banu ba za su amfani ba duk waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka fi ba ma ɗan adam kariya a cikin duniya kana cin albarkacin kudin ka ci abin da kake so ka sa abin da kake so ƴaƴanka suna taimakonka a lokacin da ka gajiya to dukan su sai Allah ya zare karfin su a ranar ya ya ce kadai wanda zai kubuta ne wanda ya zo kan kalbin ka ne ka shiga lahira da kubutacciyar zuciya da ikhlasi wajibi ne ka roki Allah wannan zuciya wajibi ne ina ga maka wajibi ne ka roki Allah ya azurta ka da zuciya wacce take qalb salim zuciya kubutacciya zuciya ta ɗaya kenan zuciya ta biyu ita ce alƙalbul muni zuciyar da take komawa zuwa ga Allah ya dai zuciyar da take komawa wato ita ba ila Allah komai nata tana mayar da shi zuwa ga Allah mun taɓa ba da wani misali a nan cewa mutum ne ya ce an daɗe ba a gamu da shi ba bi shayi da yawa la'ayi kasan kaza da kaza da da suke nan sai zira hannunsa a aljihu sai ko fito da kuɗi yana gildawa zai ma kyauta sai ga wani kuma da ya zo suka gaida sai ya ce ah, wani za su ba ku kuɗi ya ce eh ta a kai ba kai ba ka san halin da yake ciki ba ne a wani shi ke nan sai ka da kuɗi a aljihu wai yanzu a zahiri shi wanda ba ba shi kudin nan ba waye ya hana shi kudin nan da gaske take Allah ne ya hana shi kudin ko dai dan kana gaban mu ne yanzu in kai ne abin ya faru da kai haka za ka ce Allah ne ya hana shi kudin mutu ya tsinke a tsakanin mutane saboda haka a nan dai a nan ne ana san tunda da ka samu makamai da al'amari zuwa gaba ba laifi ba ne kuma kake shi ne sababa amma asali Allah ne bai da kudin da rai ba amma sabab waye to shi kenan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce akwai zuciya muni muni komawa ne zuwa ga Allah ya zo a cikin alkurani Allah cewa man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah a boye Allah mai rahama sannan sai ya zo mana lahira da zuciya mai komawa da zuwa ga Allah ita ma wannan zuciyar wajibi ne ka roki Allah zuciyar ka ta zama irin wannan zuciya akwai zuciya da ake kiranta alqalbul muqbit wata irin zuciya ce ita kuma al-muqbita wato zuciya ce mai tawabu wadda take da tawazu'i a gurin Allah shi fa Allah ya faɗe ta a cikin suratul hajj yake cewa fatukhbita lahu qulubu wato qulubuhum fatukhbita lahu wannan alqur'ani da sha'anin ubangiji idan an karanta ba wasu masu imani fatukhbita lahu qulubu zukatan sai zamanto sun sare sun yi tawazu'i sun kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah wannan shi ma nau'i ne na zuciya kana da su dukan nan guda uku waɗannan zuciyoyin da muka ambata duk wanda ya samu ya tattara waɗannan to ya samu babban al'amari sai zuciya ta hudu wacce Allah ya kuma ya ambace ta ce alqalbul wajab wato alwajab qalbul wajab wata zuciya ce mai firgita mai tsorita mai karkarwa don jin tsoro su ma ya zo a cikin alkur'ani bangiji yana cewa cikin suratul mu'min su ne wallazi da yi ma atau wa qulubuhum wajila wa qulubuhum wajila su ne idan suka bayar da abin da Allah ya dora musu na haƙƙin ibada ko na haƙƙin zakar dukiyarsu ko na wani abu da Allah ya dora musu suka ba da shi wa qulubuhum dukatansu wajila tana cikin fargaba da firgita da jin tsoro an karba ko ba a karba ba wannan zuciyar akwai buƙatar ta ƙwarai yayin da ɗan adam zai yi sallah tsoronsa sai ya ji cewa yana cikin tsoro ya kyauta da sallar iyakan yadda ya kyauta ya ba da zakka iyakar yadda ya kamata ba ya ambaci Allah iyakar yadda yake jin mai iya amma yana jin tsoro ko Allah ya karba ko bai karɓa ba wanda wannan zukatar da yawa mutane sun rasa ta wannan zuciyar da yawa an rasa ta saboda ba kowa ke ibada ya dawo ya roƙi Allah cewa Allah ka yi haƙuri da karɓa ina tuba ba kowa ke wannan galibin an yi sallah kowa kaɗa wannan sa kawai yake fita wala Allah baya jin an karɓa ko ba a karɓa ba baya wannan tsoron kuma ya kamata zuciya ta zama tana jin wannan tsoron domin har in ba a karba ba to asara kenan ta tabbata a irin wannan hali Allah ya zuciya ta biyar ita ce alƙalbu taƙi wato zuciya mai tsoron Allah wanda take girmama annabi take girmama alƙur'ani take girmama guraren ibada take girmama dukkan wani abu na ibada suna girmama shi ko wani ko abu zai tambaya na addini sai ce man yana da ɗan gunduwar tambaya saboda yana wulaƙantar da abin da zai tambaya abu na addini ba a iya karkantar da shi girmama shi ne, da aka sai ce maka yana da yar guntuwar tambaya saboda yana ganin kamar wannan abun ba komai ba ne wanda watakila wannan abun zai sabba mu shiga aljanna kuma wulakanta wannan abun shi ne ya ba mana shiga wuta Na haka duk wani abu na addini da Allah ya shar'anta kada ka bai da shi kankani ko da yanke farce ne don sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba ko ka tsuguna kai bayan gida ka tsuguna a kan yadda aka ce ka yi tsuguna ka girmama wannan abu domin shari'a ce ta ce a kuma ta wannan hanyar Allah zai maka zai maka sakamako shi yake akwai zuciya tafiya ya zo cikin alkur'ani na cewa dalika wa man yu'azzim sha'air Allah wa innaha min taqwa al wanda ni ya girmama alamomi na ibada guraren ibada da alamomi na ibada in ka gansu ba ka wasa da su kana girmama su wannan yana daga cikin abin da ya sa Allah yake sa baka takwa a cikin zuciya ma'ana ita wannan zuciyar tana daga cikin zuciya masu jin tsoron Allah zuciya ta shida ita ce alƙalbul mubda wato zuciya shiryayya wanda ita kuma irin wannan nau'in zuciyar in za ka sai kaya misali ko in za ka sayar da kaya ko in za ka amfana da wani abu ba ka iya amfanuwa da shi sai ka binciki hidayatun nabi yaya annabi ya magana akan wannan abu saboda haka zan ka ga akwai littafin da ake kira wani hidayatul nabi shi ne dukkan wasu al'amura da kasari wanda ake yi su a wuni da kullum a wuni da daren su su aka tattara aka saka su wato a iya wuni da abin da za su a iya kwanan da kuma ga abin da za su to ita irin wannan zuciyar ne ita ce wacce Allah ya ce magana da cewa wa man yu'min billah ko ya yahdi qalba wanda duk yayi abin nan yayi imani babu shakka ya bi qalba ya shiryar da wannan zuciya ita ake kira irin wannan zuciyar zuciyar shirya akwai zuciya ta bakwai wanda Allah yake kiranta da alqalbul mutma'inna akwai nafsul mutma'inna don ba nafsu muke shiri muke magana nafsu daban kalbu daban akwai abin nan alqalbul mutma'inna ita irin wannan zuciyar in Allah ya ba ka ita to sai ka ji ka kullum ambatan Allah kake ko karatu qurani ko sallah ko salati ko tasbihi ko kabbarori ko tahlili ko tahmidi wani abu ne mai kamata. haka ubangiji ya ayyana irin wannan zuciya cewa wa tatma'innul qulubuhum ala bi zikrillah tatma'innul qulub wato qulubuhum tatma'innu bi zikrillah zukatan suna samun nutsuwa da ne da ambatan Allah akwai wata nau'in zuciya ko sashin zuciyar a jikin dan adam ita ce wacce ake kira alqalbul hayy rayayyen zuciya ita ce wadda Allah baraka wa ta'ala ke cewa na fi dalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid kamar irin yadda muke a yanzu ke yace a cikin wannan akwai tunatarwa gawa ga wanda ya kasance yana da kalbi yana da zuciya rayayyar zuciya shi ne liman kana da ƙalbin au alƙasar ko kuma ya jefa ji yana nan halarke da zuciyarsa yanzu da yawa zukatansu suna kan abin da ake faɗa zukatansu suna bibiyar abin da ake faɗa ya kawo jikinsa kuma ya jefa zuciyarsa a inda ake magana don haka komai da ake faɗa zuciyar tana kiyayewa irin wannan zuciyar tana da girma akwai buƙatar ka yi addu'a Allah ya baka irin wannan zuciya zuciya ta tara ita ce zuciyar da aka ce alƙalbul mari ka nemi tsari ita wato zuciya mara lafiya ita ce wacce Allah tabaraka wa ala ya ambata fa yatma allazi fi kalbihi marad wadda fi kalbihi marad a cikin zuciyarsa akwai almarad maradun da ake magana ba maradu na jin zafi ba ba rashin lafiya na jin zafin jiki ba a zuciyar tana da rashin lafiya nan zina akwai zukatan da suna zina kuma za ga wani ma wato da matar shi ta aure wani ma da matansa da ƴaƴansa amma yana zina wani ma za ka ga ya ce wa shi ya yi tafiya kuma yana nan a cikin garin nan ya kama hotel yana yin abin da ya ga ba wannan yana da kalbun mariya zuciyar da ake neman tsari da irin wannan zuciyar domin za ka ga wani ya yi shekara hamsin ko sittin amma har yanzu bai daina neman mata ba har yanzu kai wani ba ma nema ba fade ne a samun mutum yana da shekarar saba'in amma ya yi fade bayanin yau wannan maradun ne to ya zama allah zai fi kalbi marar wato zuciyar da take da rashin lafiya allah ya tsare mu akwai zuciya ta goma ita ce wanda Allah ya kira ta da alqalbul a'ma wato zuciya ce makahuwa ita ba ta ganin alheri ba ta aikata alheri ba ta ga ayoyin Allah sun mata gagawa an wanke ta an sa ta a kafani kuma ana son a mata sallah amma a gudun wani ke tatar wayar wani wannan zuciyar makahuwa ce ba ta iya ganin hatsarin da ke gabanta irin wannan zuciyar ita ma ana neman tsari da ita ita ce wanda Allah ya ce walakin ta'mal qulubul lati fi sudur mummunan makanta ita ce makantar da zuciya ta makance kuma zuciyar da take cikin wato kirjin mai ta dan haka idanu in ya makance ba matsala ba ne amma idan zuciya ce ta makance to an samu matsala zuciya ta goma sha ɗaya ita ce alƙalbun lahi ita ma wannan zuciyar ka da tsari ita domin ita ce zuciyar da kullum ba ta cika kowa ba tana cikin rankana ita kullum akan sha'anin wasa ta ce. sai ga mutum ya wuni yana games yana da zuciya lafiya wato zuciyar da ba ta iya hango masa abu na alheri a games ba na jin ana samun kuɗi waye ya iya games ana ka faɗa mana ai Allah ya san kana yi ko Allah bai san kana yi ba ka gaya mana wani amfani ake samu ana biyan kudi ana rubuta lada haka kawai sai ga mutum ya barke da dariya ya tsaga kafa kuma ya buga shi kadai kuma ya kai ya sha wa ka sha shekar da ya sha ka baka gane ba kai aka sha ba kai ne ka sha ba a gane to irin wannan zuciyar da ba ta iya hango maka abin da zai yi ma amfani madadin ka yi zikiru sa ko ka tafi sana'ar ka ko ka tafi gurin aikin ka ko ka je kai wani abin da zai amfane ka amma sai ka kama abin da ba zai amfane ka ba irin wannan zuciyar ita ake kira lahi zuciya ya tashiya wa kantacciya wanda ta rakkara Qur'ani ya kira ka da cewa lahiyatan qulubuhum qulubuhum laji zukatansu sun zamanto wato masu abin zafka da nune ba su da amfani sai wata zuciya ita kuma ta goma sha biyu ita ce alƙalbul asin wata zuciya mai son sabo ita kullum wannan zuciyar ba za ka ganta a masallaci ba amma in gurin sabo ne to har fa faɗa ake da shi sai yayi irin waɗannan za ka ga wani lokacin sai ga mutum ya kamo wa yana wasan maciji wasan majiji har da mai kada masa danga shi kuma ya saka masu maciji a kwaci ya fito da majijin da Allah ya ce a kashe su ko annabi ya ce a kashe su ne sun kan nan kuma shi ma za ya ce a kashe su kuma a wata maganar ma cewa ake kashe ka daidai yake da kashe kafin a wajen yaƙi kaga kenan to amma kuma ga wani yanzu ya ɗebo to sai ka ga wani shi kuma madadin ya je aikin samun kuɗi irin waɗannan yake nema ana kira su kuma sun zo sun kewaye gudu saboda zuciyar su asima aikin ta sabo ne sai ga wani ma idan an tsare masa gaba sai ya kafa mashin din sai ya hau kan mashin din wai sai ya hango maciji za a ga irin waɗannan wani lokaci kana tafiya a bakin titi sai ga wani ya dan kewaye ya kafa gargasa ya fito da su an kewaye ana ta kallo ana ture ture a gurin har ashar ake yi da zagin wani wani ya zagi wani wani ya ci mutuncin wani zuciya ce asima a yanzu haka ina gaya maka da azumin nan inda za a ce ana buga bol akwai waɗanda da yawa daga cikin kunnan ba za su zo nan ba ku faɗi gaskiya to nan idan ka zo alkur'ani ake karantawa mala'ika ne yake shimfiɗa fuka fukinsa take sama Allah yana saukar da nutsuwa kuma yana saukar da rahama duka a wurin nan yanzu akwai su akwai mala'iku a nan akwai rahama akwai nutsuwa wanda Allah ya saukar duka akwai sannan da za ka shigo ba wanda zai karbi ko kwabar ka dan za ka biya tiket ko akwai wanda ya karbi kudu a bakin gate babu haka kawai ka shigo kyauta sannan in an yi wannan kuma za a yi maka addu'a in an tashi za a rufe karatu sai an yi addu'a kuma sai ka shiga ciki kuma ba ko kokowo to amma idan za ka tafi kallon bol sai ka biya kudin tiket kudin shiga sannan in ba ka yi sa'a a ɗan sanda sai ya ma bulala sannan kuma da wuya a tashi ba kai ashar ba sannan da wuya idan za a fara gwamnati ake aima annabi salati sannan kuma idan za a tashi to a yi ba annabi salati a yi addu'a wace irin asara ce wannan shi ya sa dukkan aikin shiga wuta idan ka kalle shi galibi shi ka biya kuɗi in iya yin sa amma dukkan aikin shiga aljanna ko ba a biyan kokobo yanzu wannan karatun ba a biyan kokobo limamin da zai ja ka sallah ba a biyan kokobo amma inda yadda liman ya shiga masallaci aka buɗe kofofi inda wani makaɗi ne a cikin sai ka biya kuɗi haka ne dukkan abin da ake yawanci na shiga wuta sai ka bada kuɗi sannan ka shiga da kuɗinka ka kake siya shiga wuta da za ka biya haka ne ko wannan zuciyar asima ce zuciya ce mai sabon Allah ita ce kalbul asim shi yasa Allah ya ce wa man yaktum ha fa innahu asimun qalb wanda duk ya koye wata shaida kai karan kanka ka shaida zuwa karatun alqur'ani shi fi maka alheri sama da zuwa gurin to ka koyi shaidar ubangiji don haka ka zalunci kanka da kanka kuma ka yi sako da kanka za ka yi wa kanka wannan hukunci zuciya ta goma sha uku ita ce alƙalbul mutakabbir wata zuciya mai girman kantiya wato duk inda ka zo mata da gaskiya ba za ta karba ba akwai wasu mutane wani ma in ka gaya masa gaskiya sai ce ni za ka gaya ba haka ka ce masa ya ji tsoron Allah sai fara tunani ni za ka ce ji tsoron Allah wai yanzu tambayar kama yake wai ya wuce ka ce masa ji tsoron Allah shi kuma annabi Allah kira sai ya ayu annabi illa ya kai annabi ka ji tsoron Allah ya kira ya na abin ita ittaqullah ya kuma su imani ku ji tsoron Allah amma saboda zuciyarsa bai girman kai ce in ka ce masa ya ji tsoron Allah to fada za ku saboda zuciya ce mutakabbira jama'a waɗannan zukatan wani suna nan a cikin mutane ƙur'ani ne yake magana shi za Allah ya faɗa a cikin wata aya shi Allah baya shiryar da ƙalbi mutakabbirin jabbar zuciyar wani mutakabbiri jabberi mai tsaurin kai wanda ko an faɗa baya ji wannan zuciyar Allah baya shiryar da ita Allah ya tsare mu ne zuciya ta goma sha hudu ita ce alƙalbul qalil zuciyar da ita kuma fada da kushi. an gane da rashin tausayi an gane sai ka ga mutum yana dukan dan mutum dan uwansa baya tausayi daga wani abu na musu ya hada kusa kake ka zubar da jinin wani ana samun irin waɗannan mutanen za ga kawai sai dan ne kai masa daushi ana shiga tsakanin wani lokacin sai ga har mai rabiya shi ma an fasa masa hanci wanda ya zo yana rabiya saboda zuciyarsa galiza ba ta da tausayi akwai irin waɗannan mutane wanda ba su da tausayi wato zuciyarsu ta zaman zamanto mai kausasawa mai bala'in son azabtar da wani an gane akwai wani irin wasa da naga ko wasa ne ko mene ne na kasa gane amma ni na ɗauke shi faɗa ne amma na ji mutane da yawa suna cewa wasa ko kwanan nan na shiga falon wani sai na ga yana kallon irin wannan abu nake da Allah a kashe domin ina kallon wani hankali na kashe ba na iya samun nutsuwa wasu mutane da za ka fara ne katti suna naushin junansu har ka ga jini yana fitowa to kaga wannan tun daga duniya yake makansa azaba tun ba a je lahira ba za a gan su irin waɗannan ban sani ba ko mutanen mu da ba su cika abin nan ba waɗanda za ka iya kwatanta su akwai ɗan dambe ko, kaga shi ma ɗan dambe ai wani mugu mutum ne haka wanda yake son ya kashe wani ko ba kisa suke ba to kaga ai mugunta ce wannan kalbun ne ghalil zuciya ce mara tausayi da tana da tausayi ba za ta iya buge mutum haka ta kare shi annabi ko tsuntsu ya gani an taba shi zai ce mayar masa da kayan sa ne samu kwanciyar hankali balle a kai ga duka ko takobinka ne ka zare a bakin kasuwa ko a inda mutane suke annabi zai ka mayar da shi gidanka domin hankalin mutane ya kwanta saboda idan ka takobi a zare hankalin ka ba zai kwanta to amma ka ga mutum wai yana cewa eh kamar matasan wani lokaci za ka ga a nan ne zuciyarsu ta fi botsi an yi nuru an tashi fada ya kawai sai ga mutum yana bari eh yana cewa a bar shi ya gyara masa zama kyale ne wallahi in gyara masa zama ko ka bata masa zama ko ka ba san dai wanne ne ba irin wannan zuciyar Allah ya cire ta daga wajen manzon Allah manzon Allah bai da irin wannan zuciya shi bai ce wa rakun tafazza ghalizal qalb lam tabu min hawlik da Allah ya zuciyarka ghaliza mara tausayi da duk wani ba za shi kuma hakan yake zuciyar da ba ta da tausayi ba bai zama da ita wannan shi zuciya ta goma sha biyar ita ce alƙalbul maktum wata zuciya rufaffiya rufaffiyar zuciya wadda ita kuma duk hanyoyin da ake yin wa'azi don zuciya ta shirya to wannan ƙofofin duk Allah ya rufe su akwai zuciyar da take haka ba dama ka biya masa maganar Allah ya ji ya fahimta su ne waɗanda Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa. ita ma wannan zuciya ce wacce aka lulluɗe ta aka rufe ta duk ta inda ka biyo ka saka mata aikin alheri ba za ta karba ba akwai wasu zukata ba ta iya yin aikin alheri kullum sai shan sai zuciya ta goma sha shida alƙalbul ƙasi ke ƙasashiya, wanda ita kuma duk tsawar da alƙur'ani yake za mu iya faɗin wata kalma da daga da ana yayi ta kwanan amma yanzu suna ga an daina ta ko ke amma yanzu suna ga wannan kalmar za a daina ta ko yawa wato duk yadda alƙur'ani ya yi masa tsawa sai ya zama ko zau an gane duk yadda ya ga gawa ta mutu a yi mata gargaɗi irin wannan zuciyar sai ta zama to ko zau an a to yanzu ko zau ɗin ya riga ya wuce da haka ko mun faɗa ya zan ba da shi kuke ba ko ba haka bari? eh yanzu addu'a muke Allah ya tautata zuciyarsa kawai ya zama to mai tausayi mai adalci abinda muke roƙa masa Allah eh Allah ya taimaka ah, ita ce alqalbul fazi wato ita ce Allah ya ambata ce wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama toke kasassu wato rahama ta wa'azi ba ta ratsawa sai zuciya ta goma sha bakwai ita ce alkalbul gafil wato ita ce zuciya rafkananiya wanda maza Allah ce duk mai ita ya yaro Allah yana da wuya a amsa saboda waccan zuciya da muka ambata da zu kalbul lahi alkalbul lahi da kuma alkalbul gafil idan zuciya tana da waɗannan abubuwa guda biyu to in ka roƙi Allah ma ba za a amsa ba ita ce qur'ani yake cewa wala to tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda muka raskanar da zuciyarsa daga barin ambatan in alqur'ani yayi magana baya ji in hadisan manzon Allah suke magana baya ji shi kullum kawai ba ruwansa da nassin alqur'ani ba ruwansa da nassin hadisi an gane sai zuciya ta goma sha takwas alƙalbul aglab wata zuciya ce aglab ita kuma kamar yadda Ah, misali ka zuba ruwan lipton an gane a cikin abin nan flat ko kofi sai ka ɗauko martin sai ka rufe to zafin ruwan zai iya fita ba zai fita ba to ita kuma wannan zuciyar haka take sai Allah ya mata wani marfi a sama duk alherin da aka sa a cikin zuciya ba zai iya fitowa a gaishe ba ma'ana mutum ne zai zama ba shi da alheri kwata-kwata idan rowa ne yana da ita idan mugunta ne yana da ita duk abin da Allah ya ana na muni din da shi kuma yana da shi alhairai ne aka kawo marfi sai aka rufe babu abin da take fitowa zuciyar da shi sai sharri ita ce kalbul azra an gane ko kuma ta ji ba za ta iya fahimta ba irin su ne zuciyar da Allah ke cewa wa qalu qulubuna ghulf zukatanmu suna cikin rufi zuciya ta sha tara ita ce alƙalbin za'ayin wato karkatacciya duk inda ake son ta bi hanyar Allah ita kuma ba za ta bi ba ko an kawo ta gun bin Allah to za ta karkace to ita irin wannan zuciya ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fa amman ladhina fi qulubihim an wa'anda zukatan suka zamanto a cikin su akwai zaygun an gane karkata to ba za ka iya shirya da su ba shirya ba za ta kama wannan zuciyar to sai zuciya ta ashirin ita ce alƙalbul muri zuciya mai shakku za ka faɗi Allah ka faɗi manzan Allah amma yana da shakku sai ya girgiza kai ce ka wannan abu hankali ma ba zai yi shi eh, kamar wanda ake cewa radi yana kama da gashi wajen kaifi kuma ya fi takwas sai wani ya rinka cewa kai wannan ya wuce hankalin nan adam abin da bai fike taurin gashi ba ta ya za a yi kai tafiya kaga wannan da hankalin sa ne dan gurgun hankalin sa yana da shakku haka yake hukunta kuma ubangiji su ma Allah ya faɗe su a cikin alkurani ya cewa wartaban qulubuhum wa hum fi raydihim yataraddadun to irin waɗannan zukata suna cikin shakku duk abin da ka faɗa na Allah sai ya rinka shakku in ka ce alƙiyama za ta tashi sai to ai an ce akwai wanda suka shekara sama da dubu amma har yanzu ba a ce komai ba saboda ka sai da kasashen ku irin waɗannan nau'o'in zukata su ne Allah ya ambata a cikin alkur'ani guda ɗai har guda ashirin zai iya yiwa wasu zukatan sun kubuta daga wasu sifofin wasu zukatan kuma sun zamanto suna da cikin munana waɗanda ba a su Allah ta sauke to wannan shine abu na ɗaya kai ba nan tafi ya za a yi mu amfana da alƙur'ani to shi ne ka roƙi Allah addu'a'u an yaftaha da an wari kitabi mu roƙi Allah ya buɗe zukatanmu dan hasken wannan littafin ya shiga zukatanmu ya haskaka mana wa an mana kuma Allah ya girmama mu wa an yu'inana ya taimake mu ala tadabburi a bisa lura da alkur'ani don sai ka samu tadabburi kake iya amfanuwa da alkur'ani bayan ka samu tadabburi sai ka samu ta'assuru bihi wa bi ayatihi sai zama to kai su da ayoyin Allah maka su da shi alqur'ani wannan ita ce gaba ta farko a cikin guda bakwai to sai gaba ta a cikin goma sha ɗaya sai gaba ta biyu ita ce alƙira'atu fi makalin hadi'in ka rinka karanta alƙur'ani a gurin da yake da nutsuwa idan kana so ka amfana da alƙur'ani share masa guri wato ya zamanto cewa wannan ya tsaya ba ya zamanto gurin da wato za ka karanta alƙur'ani din ya zamanto gurin yana da nutsuwa wato hatta har lokacin da shi alƙur'ani ɗin ko kuma za ka samu nutsuwa tare da hankali wato ya zamanto ya tasanna ko shi alƙur'ani ɗin wato ta wannan gurin ne zai zamanto ya haɗa hankali ya haɗa zuciya ko kuma ƙur'anin ya haɗe hankalinka da zuciyar misali akwai gurin da za ka zo kana karanta alƙur'ani wataƙila sai wani abun ka ya tafi wani to ana son ka samu guri mai tsatsi wanda babu wani abin da zai sa ka waiwaya zuwa ga wani abu sai alkur'ani misali yanzu idan ka bude alkur'ani ba cewa aka laifi ba idan ka bude alkur'ani a cikin kasuwa kuma a shagonka to yana da wuya da hankalinka da fahimtarka da dukkan abun da ake so na alkur'ani ka tattara shi a wannan gurin zai yi wahala domin dole kana karantawa kuma duk wanda zai wuce kana tunanin ko zai shigo shago ya kaya ina jin haka ne zai faru to da wuya ka haɗa hankalinka da fahimtarka akan wannan alƙur'ani ba kuma cewa aka yi don ka karanta a kasuwar bukayi lardi ba ne a sai dai in kana son ka yi tadabburi da samun amfanuwa da Alkur'ani. to ya zama to inda za ka karanta shi gurin nitsatsen guri ne wanda babu wani abu da zai ɗauke maka hankali to a wannan gurin za ka fi fahimtar alƙur'ani ko na fata dai an fahimta don kada yan kasuwa su mana zarfar eh, ka san bawu ya ake mana fasara sai mu faɗi maganganu guda ɗari Cikin da tara masu kyau ne amma in mun faɗi wata wanda ta shafe ka sai ka mana fasara kuma sai ka tafi a na fata an fahimta abu na uku wadda ke sa mu amfana da alkur'ani shi ne tafsisu waqt al-muta'ab ko al-mu'tadir lil qira'a keɓance lokaci na musamman wadda a wannan lokacin an fi amfanuwa da lura da shi ne. Ma'amura ma'amura'ati daruratin tare da kula da larura an gane misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa idan za ka karanta alƙur'ani ya zamanto cewa kana da tadabburi afala ya tadabbaru da alƙur'ani shin ba su lura da wannan alƙur'ani ɗin to shi kenan ka yi lura da abubuwan da kake karantawa misali Allah ya hana ƙarya kuma kana yin ƙarya ko to ko kuma a ce misali Allah ya hana zina kuma kana yin zina ko Allah ya hana cin riba amma kuma kana yi kuma kana karanta alƙur'ani to a itibar mura'at na larurar da ake son ka kalla don alkur'ani amfane ka to zai kana amfanar da kai a wannan guri domin ya yi hali baka hannu ba ya yi umarni kuma baka umurtu ba ya baka kiskoshi na wasu mutane da aka halakar baka kuma wa'azantu ba to kaga kenan baka keɓance masa yanayin da yake da bukata ba shi alƙur'ani don ka amfana da shi shi ya sa idan ana sallah misali watakila idan ka kasa mamu kashi uku to idan ba a yi sa'a ba biyu bisa uku ba sa fahimtar larabcin alkur'ani biyu bisa uku watakila ba sa fahimtar ma'anar alkur'ani to da wanda yake jin abin da ake gaya masa da wanda baya jin abin da ake gaya masa da wanda yake fahimtar abin da ake gaya masa da wanda baya fahimtar abin da yake ake gaya masa da wanda in an ɗauko labarin wani ya sha wahala shi bai ma gane ya sha wahalan ba da wanda yake ganewa wanne ne kuke ga fi tasirantuwa da alkur'ani kuma wane ne zai fi amfanuwa da alkur'ani shi yasa malamai suka ce wajibi ne akan da musulmi kalmomin din alkur'ani ko ba zai iya shafi a kansu ba to ya san ma'anarsu saboda wannan zai taimake shi wajen amfanuwa da alkur'ani na tara a ina kudu kai shi ne alƙira'atu min al-mushaf wa sautin masmu'in wa tartilin ala an takuna alqira'atu hadi'a wato ya zamanto cewa karatun naka ya zamanto alqur'ani ka bude ka fita tasirantuwa da shi sama da tilawar sa kake an fahimta yana daga cikin lalluba wajen goma sha tara na mai karatun alqur'ani wanda ba su za mu kawo ba anan yana daga ciki cewa ya rinka kallon alqur'ani ya fi shiga zuciyarsa ya yi tasiri a cikin zuciyarsa shi alkur'ani saboda haka an fi son ka karanta kana kallonsa ƙira'ar ta zama to bi sautin masmo da sautin da ake ji don ba raɗa ake ba har ma ana son ka zayyana sautin sautin ya zama to kai karan kanka yana tsawatar da kai wani ana sonsa. ya kasance ƙira'ar ta ta hadi'a a nitse ba gaggawa ake ba wani harafin bai fito ba ka haɗiye shi ba haka ake su ba wani harafi ya fito abu na biyar shine alfahamul ijimali lil ayat min khilal al a'mal al fi'l min khilal amalin wato al aql fi tafahum al khitab ya zaman to akwai fahimta ta ijimali an gane wato dunkulalliyar ma'ana ta alqur'ani a lokacin da kake karatu hankalinka ya zama yana aiki da fahimtar dunkulalliyar ma'anar alkur'ani daga abin da ya kamata ka fahimci maganar da ake yi da kai domin ai an ce wanda yake son ya magana da Allah ya bude alkur'ani to ka fahimci da wa kake magana wani abu ne wanda ya kamata ka fahimci shi abu na shida shine al-ijtihadu fi at-ta'amul ma'a al-Qur'an ka'annahu unzila alayk wa ka'annaka al-muqatab bihi wal as'ila ka gane cewa kayi kokari wajen lokacin da kake karanta al-Qur'ani kayi ta'ammuli da ma'anoninsa tare da lokacin da kake karanta shi kama dauka kai kadai aka saukar ma al-Qur'ani kai kadai ake son ka tsira da shi idan ka kai kadai ne to ai za ka yi masa kyakkyawar biyayya ka ɗauka kamar haka kuma ka ɗauka cewa kamar kai kadai ake magana da kai kuma ka ɗauka dukkan tambayoyin da alƙur'ani yake ka ɗauka kai ake tambaya ba wani ba wannan zai sa ka su da me da alkur'ani ka amfana da shi na bakwai shi shine takraru wa tardidul aya wa ta'assur al ya zamanto cewa akwai wasu ayoyi da ya kamata idan ka iso kansu ka maimaita su idan ka iso kansu ka maimaita waɗannan ayoyi an gane saboda abin da suke fara an gane ko misali yanzu ka iso ayar da Allah yake cewa falaula iza balaqatil hulqu mai ya hana lokacin da rai ta kai ga makoshi والتفت الساق بالساق أو نقول وقيل من راق لأجل يارو إذا كذو إلو وأنا آي كما يميتا سلومين كين يرزو ميري كما الله ليك جيا مكا لوكتين زيزو akwai lokacin da kafafuwanka za su juye ba mai iya juya su sai dai in wani ya juya maka akwai lokacin da za ka zo lokacin da Allah zai ci mala'iku ku karɓi rai amma ku tambayi mutane akwai wani wanda zai ƙara masa ajalin zuwa gobe don yanzu kan namu ajalin da muka rubuta masa yago ko likitoci za su iya rubuta masa ka tuna irin waɗannan ayoyin idan ka zo akwai buƙatar ka mai tafi don za su yi tasiri a zuciyar walaula idza balagatin ɗolko. shi za ka ga wasu limamai a harabi sai ka ji suna maimaita aya sai ka ɗauka kamar tilawa sai ta carke ba carkewa ba ce kawai suna jin abin da suke gaya ma kansu ne mutum yana ji shi za a ga wani lokacin ana ko ana kuruba da ana kuka ko ana karanta alkur'ani da ana kuka wani ya ce wai shi bai ne yasa ake kukan da wani ya yi tambaya ma yake me yasa ne wanda yasa ake ma wannan shi na mamaki shi ji ana ta kuka to irin wannan rashin kukan da baka jin kukan to shi ma annabi ya ce kai kuka da rashin kuka a gaya maka yake rashin kukan ma shi ma kansa kai kuka da shi domin akwai alamar zuciyar da kake shi na takwas shine i'adatul qira'atil ayati allati yashrudu anha al maimaita karanta wasu ayoyi da hankali yayi nesa da su wato kenan wannan kamar ma yana nuna maka cewa akwai lokacin da za ka zo kana karanta alkurani kafin ka ankara sai wani tunani ya shigo maka tunanin ya tafi wani wannan ayar akwai buƙatar ka sake maimaita ta domin hankalin ka ya sake amfana da ita Wani ana da buƙatar ka sake maimaitawa domin hankalinka ya shiru anha yanzu hankalinka ne ya nesa wani abu ya zo ya shiga tsakanin hankalinka da wannan ayar ka dawo ka sake maimaita ta an gane har wasu malamai suna ganin cewa a irin wannan gurin ya kamata ka hada da tasbihi ka ce subhanallah saboda tunanin ka yanzu ya fita daga wannan gurin abu na tara shine at-tadabbur fi ma'anil qur'an tunani da tadabburi a cikin ma'anonin al al-qur'an ana da buƙatar wannan saboda haka idan an karanta abu ka yi tadabburi a kansa ka yi lura sosai abu na goma shine itima'ul qalbi was samtu wal fahm min huna an gane ka hada tunaninka da zuciyarka da jinka da fahimtarka duk su haɗu su dunkule akan ayoyin da kake karanta a nan ne sai ka koma irin kisar annabi ibrahim alaihi salam an gane wanda yake tambayar allah kaifa tuhil mauta ya ake rayar da mutunci قال أولم تؤمن بكي إيماني مدى إبراهيم قال بلى ولكن يطمئن قلبي ba da zuciya ta fi samu na ita ce zuciyar da muka ambata da na goma sha ɗaya shi ne alkhawfu min Allah wato ka rinka jin tsoron Allah wannan zai ba ka cikakken amfanuwa da alqur'ani shi kuma baya samuwa sai da hudurul kalbi halarto da zuciyarka a abin da kake karantawa tafrihun nafsi bi ha, ka wofantar da ranka daga dukkan wani abu da zai shagaltar da ranka daga barin wannan tunanin sannan at-tafa'ulu ma'al ayat ka rinka aikata kuma abin da ayoyin suke fara wa ta'amuli al qur'an zaman to kuma kana da ta'amuli da shi wannan al-qur'ani mun fadi zuciya guda ashirin sannan muna da wasu abubuwa kuma kamar guda ashirin wadda su kuma suna kyautata zuciya ne kuna da bukatar su in eh, kuna da bukatar su sai gobe in Allah ya kai kafin mu shiga haƙƙin alƙur'ani din a kawo. muna fata dai an fahimta yanzu mun gama abu na biyu sauran abu na uku da na hudu sannan sai mu shiga tafsirin idan Allah ya kai mu za mu karanta abubuwan da suke gyara zuciya don wannan tashar babbar tashar na gaya muku rashin samunta ta yi kyawu shi yasa duk muka shiga wahalar da muke ciki akwai abubuwan da za su gyara ma zuciya wanda kuma insha Allah a darasi na gaba za mu tattauna su insha Allah dukan lokaci da ke nuna mana yayi sai kuma wata haduwa din insha Allah muna roƙon Allah ya karɓa mana abubuwan da ah, muke yi wanda muke kuskure kuma muna roƙon da ya yi mana Allah ya karba da mu lafiya a wannan kasa amin muna mika ta ga Allah Allah ubangiji ka kawo mata jagorar al'amura saboda mu cikin al'amura wannan azumi da muke aikatawa da karbe shi waɗanda suke jagoranci a kan mutuna mutum kai ramar da riko da hannayensu don yin gaskiya da adalci da tausayi na gudu Allah muna roƙon ka waɗanda suka mutu daga cikin mu ubangiji Allah ya ta musu da ta mutu Allah ya sa mu cika da ibadi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا حسنة اللهم ونتوب إليك نسألك اللهم ونتوب إليك نسألك اللهم ونتوب إليك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليك من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما تقرب إليك من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين